Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyi da dama na ci gaba da tsokaci akan batun tsayar da umarnin zaman gida a kudu maso gabashin Najeriya. Sannan bankin duniya da hukumomin jamhuriyar Nijar sun cimma wata yarjejeniya da ya kunshe bawa Nijar rancen biliyoyin sifa domin bunƙasa harkar noma. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin mu tsandama cikin taskar rahotanninmu bari mu je yadda duniyar ta yi yini. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun cimma matsayar tsawaike ikon da gwamnati ke da shi a karɓo bashi har zuwa watan Disamba da nufin dakile abin da ka iya zama na farko da ƙasar ta kasa biya yayin da ya rage saura ƙasa da makonni biyu. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya sanar da yarjejeniyar a zauren majalisar bayan da ya tattauna da shugaban jam'iyyar republican mitch mcconnell shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ya gabatar da mafitar ga 'yan jam'iyyar democrat a ranar laraba da nufin tsawaita bashin dala tiriliyan 28.4 a halin yanzu da adadin da ba a bayyana ba da adadin kudaden da gwamnati za ta kashe nan da zuwa watan disamba wanda a lokacin ya kuma kuma za a sake tattauna batun. Shuma ya ce yana fatan samun amincewar majalisar don tsawaita bashin a yammacin yau Alhamis, amma bai ba da cikakken bayani kan matakin bashin da 'yan majalisar suka amince da shi ko wasu sharɗan yarjejeniyar ba. Kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa sabon ikon karɓo bashin zai kai har zuwa uku ga watan Disamba, wanda zai ba da damar ciyo bashin ƙarin dala biliyan ɗari da tamanin. akalla mutane ashirin sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata bayan girgizar ƙasar da ta auku mai ƙarfin ma'aunin magnitude biyar da ɗigo bakwai a kudu maso yammacin pakistan da sanyin safiyar yau alhamis cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da kweta da ke kusa da kan iyakar afghanistan kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa garin harnai da ke haƙar gwal a lardin bulachistan ya ci gaba da fuskantar girgizar ƙasa wacce ta sanadiyar rugujewar gidajen laka kimanin ɗari kuma ta ritsa da yawa daga cikin mazauna gidajen yayin da suke barci hotunan talabijin sun nuna yadda mutane ke tserewa daga gidajensu a firgice yayin da gine-gine ke girgiza hukumomi sun ce mata da ƙananan yara na cikin waɗanda abin ya shafa jami'ai sun ce za a ɗauki awanni kafin a kai ga yawancin yankunan da suka fi samun matsala a yankin na haƙar gwal rundunar sojan pakistan ta ce dakarunta da jirage masu saukar angulu suna taimakawa hukumomin farar hula wajen gudanar da ayyukan ceton uwar gidan shugaban kasar haiti da aka kashe jovenel moise ta faɗa a ranar laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya martin moise ta je ganawa da alkalin da ke kula da binciken mutuwar moise a watan yuli kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama a cikin sanarwar bazata daga kotun ta bukaci duk wanda ke da wani bayani da ya fito fili fiye da mutane arba'in aka kama dangane da kisan a cewar hukumomin haiti amma har yanzu ba a san wanda ya shirya wannan aikin ba da kuma yadda suka samu damar shiga gidan shugaban wasu 'yan bindiga waɗanda akasarin su daga ƙungiyar mayakan sa kai ta colombia ne suka harbi moise hallahira bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a hong kong inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su hukumomi sun mayar da hankalinsu ga ƙungiyoyin farar hula a birnin a cikin 'yan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun kungiyoyin adawa a hong kong yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2019 Beijing ta aiwatar da tsauraran dokokin tsaro na ƙasa da suka haramta ayyuka kamar ɓallewa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. An kuma dakile duk wani motsin masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong yayin da aka dagatar da zanga-zangar kan titi. Kuma Beijing ta haramta jawaban siyasa na cin mutunci. tun lokacin da dokar tsaron ta fara aiki a bara akalla kungiyoyin farar hula hamsin ne suka dakatar da ayyukansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito a gaida zahra aminu fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyi da jama'a da dama na ci gaba da tsokaci akan batun tsayar da umarnin zaman gida a kudu maso gabashin Najeriya da gwamnonin yankin a taron da suka gudanar a inugu a ranar Talata suka ayyana cewa za su yi. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okuroigwe ya aiko mana. Ƙungiyoyi da jama'a da dama a kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da tsokaci kan taron da gwamnonin yankin suka gudanar a inugu babban birnin jihar inugu a ranar talatan da ta gabata. inda suka sha alwashin kawo ƙarshen umarnin zaman gida da al'ummar yankin ke bi musamman a kowace ranar litinin tare da yin alawadai da kashe-kashen da ke bazuwa a sassa na yankin. Dr. Aman Zobi wani marubuci ne da kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Ce bai wadaci a ce muna so mu tsayar da zaman gida ba. Shin da wani tsari ne za a yi amfani don cimma wannan? wannan abin fa ya shafi rayukan jama'a ne an ce a zauna a gida ka bijire sai aka raunata ka to taya gwamnonin nan za su kare jama'a daga irin wannan halin suna bukata su gaya mana yadda suke so su ka ƙarshen wannan al'amarin don mu san ko za mu yarda da maganar su ko kuma mu ki yarda da maganar su ni dai wannan magana ce kawai da ba kare da wani abu ba kwakwara Wata malamar sakandare Queen Obi ke kenan tana cewa wannan zaman gida da ake yana mayar da mu baya sosai kuma yanzu ya riga ya shafi abubuwa da dama ciki har da ilimi. Kamar yau ina hanzari ne in cimma abubuwan da makarantarmu ke bukata daga wurina. Amma cimma wannan yana da wuya sosai saboda makarantar da ake rufewa a kowace litinin. Yayin da ya ko wani mawaki ya bayyana cewa. A kan wuya. economically we are going down kafin kai tafiya an san da mai 300 naira a liter so in ka zauna a gida yanzu za ka ga samu kuɗi ka zo ku siya mai so it's not good gaskiya I'm fully in support of ending because economically is getting us down. A nan Vitalis Uche ne yana cewa ina goyon bayan kawo ƙarshen zaman gida ɗari bisa ɗari saboda yana karya mu ta fuskar tattalin arziki. dole ne mu ci kafin mu nemi wani yanci kuma duk da cewa muna son biafra kwata-kwata ba na son wannan zaman gida da ake saboda baya taimaka mana in ji mazi polinus okoro a harshen Igbo zabi abin ne sannu a hankali ana tattaunawa kafin a daina zaman gida na-eme ọsịsọ ga ha na ha na yayin da comrade emmanuel onwubiko da ke kula da kungiyar marubuta masu rajin kare hakkin bil'adama ta human rights writers association yana cewa gwamnonin ba su tafuka kome ba a wancan taron sai harbata mati inda ya kara da cewa ba karamar asara ba ce gwamnonin kudu maso gabas ba su fahimci irin mugu mugun rikicin da aka jefa al'ummar kudu maso gabas ciki ba kuma me yasa ba su saki kuɗi sun kawo kwararrun da za su bincika su bayyana ainihin masu ɗaukar nauyin hare-haren da ake ta kaiwa a yankin ba suna taro suna ɓata kuɗin al'umma ne kawai yanzu akwai alamun cewa za a ci gaba da bin umarnin zaman gida a kudu maso gabas saboda ayyukan ɓata gari da kuma taɓarɓarewar tsaro yayin da masu fafutukar kafa kasar biafra na cewa ba za daina ba har sai an sako mazi da kanu madugun kungiyar 'yan awarin biafra ta ipob alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia najeriya A gaida Alphonsus Okoroigwe da wannan rahoton. Bankin Duniya da hukumomin jamhuriyar Nijar sun cimma wata yarjejeniya wacce a ta bankin ya amince ya baiwa Nijar rancen dubban miliyoyin sifa wanda za a yi amfani da su wajen tunkara barazanar karancin abinci da ƙasar ke fuskanta bayan la'akari da yadda illolin canjin yanayi suka haddasa lalacewar amfanin gonaki a daminar da ta gabata. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani kimanin miliyan 400 na dalar amurka kwatankwacin miliyar 220 na sefa ne bankin duniya ya yi niyyar baiwa jamhuriyar niger a matsayin rancen da za a amfani da shi domin inganta hanyoyin samar da wadatattun ruwa don bunƙasa ayyukan noman rani da kiwon dabbobi a yadda alamu ke nunin yadda matsalolin canjin yanayi suka fara yi wa noman damana illa inda ruwa ke daukewa kwata-kwata a daidai lokacin da ayyuka suka kankama haka kuma ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya kan janyo ambaliyar da a ƙarshe ke zama sanadin lalacewar amfani a gonaki har ma da ciyawar dabbobi, saboda haka ya zama washibi a canza dubara jigo a kungiyar fenap abdu nino ga jango ya yaba da wannan yunkuri kasan kamar su bankin duniya yadda muka san matsalolin mu su ma sun san matsalolin burama eh, mun yi marhaba mun yi eh, murna da kokarin da gwamnati ya yi na samo waɗannan kuɗaɗe waɗanda za a sa a cikin sha'anin shi maka a yanzu in an diba ƙasar duka akwai lalle matsaloli ko ina amma akwai inda matsalolin suka fi girma to a sa wannan taimako mai yawa a wurin nan samun ilimi da wuraren shan magani da dai sauran mahimman ababen more rayuwa na da mahimmanci a rayuwar kowace al'umma in ji wata jami'ar bankin duniya joel haas saboda haka za a amfani da wani bangare na waɗannan kuɗaɗe wajen samar da sha'anin lafiya da ruwan sha wanda kuma za a yi noman rani da shayar da bisashe da samar musu cimaka sale sule na kungiyar bunƙasa ayyukan ci gaban karkara ta aren na da irin wani ra'ayi daji su suke tare da matsala ko cikin gari akwai mutane wanda da yawa lallai eh, talakoki ne suna iya a taimaka musu amma abin da muke bukata da sunan ungiyoyin namu shi dai wannan abu ya kamata eh, in an kawo shi ya kamata yawan inda za a kai shi a kai shi cikin daji don dajin kasan ya kunshi kashi biyu akwai makiyaya akwai manoma akwai wanda musamman suna zaune a cikin dajin na amma babu abin kiwo manoman akwai wanda suke kawai noma kadai ke rike da su Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ayyukan ci gaba wato ida ce ta ɗauki ɗawainiyar waɗannan kuɗaɗe biliyan 220 na sefa waɗanda za a hannunta wa bankin duniya wacce ke da alhakin kasafta yadda za a yi amfani da su a wani lokacin da aka kesta miliyoyin 'yan Nijar da ke cikin yanayin bukata sakamakon farin da ya shafi wasu sassan wannan ƙasa. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sule Mumuni Barma kenan. Wannan shirin yana zuwa muku daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. rahoto na musamman. A jiya laraba ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi don samar da shugabannai da kansiloli a ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar. Bayanai na nuni da cewa zaben wanda ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai kamar kowane zaɓe an samu nasarori a wasu wurare yayin da a wasu wurare aka samu matsalolin rashin gudanar da zaben a kan lokaci. Bayanan da na samu na nuni da cewa jami'u biyar ne da suka hada da APC, PDP, zenith Labour Party, ANPP da SDP suka shiga zaben. Shugaban kwamitin da ke ba dukkan jami'u shawara wato IPAC a jihar Nasarawa Honorable clatus Don Nkrumah ya fara ne da yaba wa hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Nasarawa bisa shirin da ta yi na yin aiki tare da shugabannin jami'iyyun jihar wajen tabbatar da ganin an gudanar da zaɓe mai tsafta. A kashe gaskiya duka an ba mu notification tun wata uku da ta wuce akan shirin zaɓe na za a yi na eh, local government. Mun waye da jama'a akan zaɓe ba yaki ba ne za a yi zai zo zai wuce. Abu na fari da muke sanar da mutane shine tun Allah shine zaɓe a yi shi akan ka'ida kuma da su mun neman zaman lafiya kuma gaba daya mu ta mun gudu party mu zo na mun shirya mun auna mun ce to ba za mu taba yadda a kawo ne tashi an kada wannan zabe ba shugaban kwamitin IPAC kenan a jihar Nasarawa honorable Cletus Doma na kuma tattauna da wasu 'ya'yan jihar ta Nasarawa daga sassa daban-daban don jin yadda zaben ya gudana a yankin su sunana Musa Abdullahi daga garin Obi to ya aka gudanar da zabe a wurin wallahi a garin Obi an yi zabe lami lafiya sun karfe tara malaman zabe sun zo an rarraba kayan zabe. To ya kaga fitowar mutane fa domin kada eh, kuri'a. an samu mutane sun fito maza da mata. sunana Muhammad inusa to misalin karfe tara mun fito nan muna jira hmm. so a wurin kuli unit namu dai mu ga kayan aiki ko ba yanzu hmm. ga shi uku saura minti biyu amma da an ci a police station an fara rabawa mutane na marmarin su gudanar da shi saboda ga jama'a sun zo sun zauna ai in dan ba da tan an ce za a yi zabe har an zo da kaya a the right time da jama'a sun riga sun gama ai ko ba haka nan ba to amma irin jinkirin nan zai kai ga jama'a su dinga karaya su ga cewa ko akwai wani shiri ko wani abu daban mm. shawarar da zan ba da shi shine duk lokacin da aka yi shiri za a yi zabe a yi komi a lokacin da ya kamata mm. kuma kayan zabe ya yi so wurin da ya kamata a yi zabe a lokacin da ya kamata so an samu wannan ba za a samu miskila ba. Tuna Alhaji Salihu Ungwar Magaji Lafiya. zaɓe dai an gudanar da shakarkashin abu uku da rashin adalci da rashin alkawari da rashin amana amma idan an ce zaɓe in za a yi adalci a ciki ana kawo mutane su zaɓe abin da suke so ne. to babar mutane sun zaɓe abin da suke so ba kenan. wallahi wallahi wallahi tallahi billahi azim ba magana irin na siyasa ba bar mutane su zaɓe abin da suke so ba. sunana honorable aliyu ile kayan na da kuriya a ungon to an yi zabe lami lafiya kuma kowa suna muna yadda an gudanar da zaben ko kiyashi wani bai taka ba wani bai fi gaba wani bai kashe ba tsafta tun da an kafa da suwansa shirin wannan zabe ba. ni ne na dan ato ushe a wani local government as development area zabe a wurin mu ba gudanar da shi ba tun gona ya mana alkawari za a yi zabe shi ga wata yau mun zauna har yanzu ba a akwati an ba mu apc akwati sun gudu da shi. har yanzu karfe nawa. yanzu ana neman karfe hudu ne tun sun gudu da shi tun karfe biyu da rabi har yanzu nan mun zauna wai ba akwati yanzu mun dawo kawai yanzu ma yanzu na haka. da yake yanzu karfe hudu ne ba za ku jira ku gani ko zuwa karfe shida a ga ko za a dawo da akwatin a ci gaba da zaɓe ba? Ai ba wai maganar jira da akwatin. Cikin babban damuwa an tafi da malamin zaɓe risona ba malamin zaɓe an riga gama ba akwati ba kuma mun dawo gida ba amfanin zaman ma wurin. Sunana barista Ibrahim ya iga zaɓe ya yi kyau muna kuma fatan alkhairi. Alhamdulillah mutane kam an fito. Sunana Maryam Muhammad daga lafiya. gaskiya abin da ya faru shi ne daga karfe hudu da rabi muka fara zaɓe saboda ba a ba mu kayan zaɓe da wuri ba ko da muka da suka kawo kayan zaɓen ma ba a ba da ink ba ba bayro so sai da muka sake bata wurin wani minti goma sha biyar a je a nemo ink a atio bayo haka ne amma dai da aka bayan an kawo duka aka yi signing aka yi ke shikenan komai ya tafi lafiya ba a samu matsala ba duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa barista Ayuba wanda ya ci tura duk da kiraye-kiraye da saƙon karta kwana da na aike masa To sai dai Hassan Waziri da ke zama jami'in zaɓe da ya kuma gudanar da aikinsa a ƙaramar hukumar Toto ya shaida min yadda aka gudanar da zaɓen da kuma dalilin samun matsaloli a wasu wurare. kafin mu je da kayan zabe kasan toto mun ji mun tarar da mutane tun karfe shida ma suna layi Allah kuma cikin ikon shi ai bai an fara kare kuri'a da yake kana aiki a hukumar zabe ne akwai guraren da suna cewa ba kai kayayyakin zabe ba ina wani ina ka samu tsaiko ne duk wanda ba samu an kai musu kayan zabe da wuri ba za a tarar da kilan ana gyaran hanya ne wasu karkara ne kila Na kuma tattauna da wata 'yar gwagwarmaya a jihar ta Nasarawa wacce ta yi tattaki tun daga garin lafiya zuwa garin Kiyana don kada kuri'arta amma ta samu cikas. Sunana Asibi Omer Ogafo MNI. Ina jefa kuri'a na a Kiyana South ne na Kiyana Local Government. Hmm. To yi zaben ya gudana? To zabe dai kan mu ba mu yi ba har yanzu don tun da safe karfe tara ne dai na nan. Ga shi har yanzu ana neman karfe uku kayan zaɓe ba su so ba. To mm. amma tun farko yaya kika ga shirin gudanar da zaɓen? Ni yana mun kamar shirin gaskiya bai je daidai ba domin da tun da farko ya kamata su ma sun fita suna yin eh, bayyana ma jama'a yadda zaɓen za ta kasance kamar yadda mun ana yin da. za a ɗan so ma gaya mutane ana faddakar da kan mutane a kan ga yadda za a yi zaɓe ya kamata a fito su zo ga gabin nan don na sata muka zo kafin mu zo ma za mu samu sunayen mu ma baza kan bango hmm. mun zo mu duba amma wannan gaskiya ba mu gani ba hmm. so ya nuna kamar ba shirya sosai ba. Eh kina ga kamar mutane sun fahimci tasirin zaben ƙananan hukumomi ma gaba ɗaya? Yawancin zaben ƙananan hukumomi ba ba a lura da shi za a zaba ne ko a tura ma, mutane wani su ra'ayin da ba bai kamata ba ba wai su ne suke zaben da kansu ba bayan sun zabe wanda ana ja bashi daban so mutane suna ganin kamar in ma sun zo suna yin zaben nan kamar batar da lokaci ne kuma bayan zaben ma wanda sun haura ba suna dage su musu aikin da ya kamata ba sai ki ga ba wani cin gaba a local government din amma ya kika ga shigan mata a wannan zaɓe na ƙananan hukumomi mata sun eh, tsaya takara da yawa gaskiya mata ba su ma tsaya takara ba sai daya wanda su sai kamar dipiti dipiti ne kawai sai kansila ma kama local government din kuma ce daya da ta saya na kansila sauran kuma yadda sai a pd a wace ce a apc ne da a pdp kuma su sun fitar da deputy na mace amma kika zo kika lura yanzu a nan ne mata ne gaba daya sun fito su saya su yi wannan zaɓe. To idan aka ce ki bada da shawara batun gyara na yadda za a gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi mai inganci a Najeriya wace shawara za ki bayar? To ni shawara na shi ni na roƙo kowa yake mulki ya tsaya a yi gaskiya wanda ya samu a bashi wanda bai samu ba to shi kenan ya hakura akwai lokaci da yawa so ni na gani in za a yadda kar ma a bar state ta ringa yin organizing zabe duk zaben local government ya koma ga federal so that federal din su dawo su ma su saya a yi gaskiya koma dai yaya zaben ya kaya daga karshe al'umma dai na bayyana fatar alheri ne da kwatanta adalci daga shugabannin da aka zaba don samun ci gaba zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da mai yana cikin ƙoshin lafiya. Takaitattun labaran wasan namu za mu fara ne da batun kwallon ƙafa inda ƙungiyar kwallon Super Eagles ta Najeriya ta takarbi bakuncin 'yan wasan Central African Republic da ake kira da sunan wild beast a ci gaba da neman samun damar shiga gasar kwallon kafa na duniya wanda ake shirin gudanarwa a kasar qatar a shekara 2020 idan allah ya kai mu jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar kwallon super eagles babu femi raji ya ce 'yan wasan da aka gayyata sun fara isowa sansaninsu da ke lagos 'yan wasan da aka gayyata sun hada hadda chidera ejuke awaziyam collins da kuma apia. haila yau an gayyaci samuel kalu taiwo awoni paul onuachu da kuma calvin opoguma a ranar lahadi za a sake fafatawa a tsakanin kungiyoyin kwallon biyu a birnin duwala ta kasar kamaru idan allah ya kai mu a gefe guda kuma a wasannin da aka fafata a kasashen afirka a ranar jiya laraba kasar morocco ta ci kasar gini bisau kwallaye biyar da ba ko daya sannan kasashen da za su fafata a yau alhamis su ne liberia da cape verde tanzania da benin diyar congo da madagascar equatorial guinea da zambia sai kuma nigeria da central african republic sai dai halin da ake ciki super eagles din ta nigeria ita ce ke kan gaba a rukunin ca da maki shida daga wasanni biyu ƙungiyar kwallon kafa ta watford a ƙasar ingila ta nada claudio ranieri a matsayin sabon manajanta a bani ta salami disco manzo claudio dan shekaru 69 ya sake dawowa premier league wanda a da can baya ya ci kofin premier wa club din leicester a shekara 2015 zuwa 2016 wanda halin yanzu club din take matsayi na 14 Naomi Osaka ta rikito kasa daga cikin jerin gwanayen 'yan wasan tennis na duniya su goma a karon farko biyo bayan lashe gasar us open na shekarar 2018 osaka 'yar kasar japan wacce tsohuwar mai rike da kambin wasan tennis na duniya bata sake wasa ba tun ficewa a zagaye na uku a gasar us open a watan jiya a halin yanzu dai osaka ta dawo na goma sha biyu a matsayin wanda suka fi gwanin cewa a wasannin tennis a duniya mataimakin mai tsaron gida a club din napoli dan kasar senegal kalido kulubali ya ce a hana magoya baya masu da'awar nuna bambancin launin fata shiga filin wasa har abada kulubali da abokin wasansa ɗan ƙasar nigeria victor osimhen suka wallafa wannan bukatar a kafar sada zumunta a bayan da aka yi musu ta uwa ta uba daga magoya bayan club ɗin fiorentina a ƙarshen fafatawa da aka yi a ranar lahadin ta gabata inda aka tashi ci biyu da ɗaya da suka samu nasara a kan Fiorentina. An rubuto wata jaridar kasar Italiya mai suna gazeta dello Sport ta rubuto cewa Andre Frank Zambo Unguisa da aka karbo aro daga kulob ɗin Fulham shi ma yana cikin waɗanda ake hadi da kalaman muzantawa sabi da launin fatar jikinsa. Kulob ɗin Fiorentina ta yi da Allah wadai dangane da muzantawa da aka yi wa 'yan wasan kulob ɗin Napoli baƙaƙen fata. a wata sanarwa da ta gabatar abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya yanzu sai takaitattun labarai A yau Alhamis shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun cimma matsayar tsawaita ikon da gwamnati ke da shi a karɓo bashi har zuwa watan Disamba da nufin dakile abin da ka iya zama na farko da ƙasar ta kasa biya yayin da ya rage saura ƙasa da makonni biyu. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya sanar da yarjejeniyar a zauren majalisar bayan da ya tattauna da shugaban jam'iyyar Republican Mitch McConnell uwar gidan shugaban kasar haiti da aka kashe jovenel moise ta faɗa a ranar laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya martin moise ta je ganawa da alkalin da ke kula da binciken mutuwar moise a watan yuli kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a hong kong inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su hukumomi sun mayar da hankalinsu ga kungiyoyin farar hula a birnin a cikin 'yan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun kungiyoyin adawa a hong kong yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin akalla mutane ashirin sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata bayan girgizar ƙasar da ta auku mai ƙarfin ma'aunin magnitude biyar da ɗigo bakwai a kudu maso yammacin pakistan da sanyin safiyar yau alhamis. To masu saurare baki daya a nan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya a Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Lathers Gwashin da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.